This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da safiyar yau Laraba. 22 ga watan Janairun 2025. Na fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zara Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku je abubuwan da muke tafi da su da farko ga Zahra da kanun labaran. Jihohin Amurka 22 sun shigar da kara akan umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na kawo ƙarshen bada shaidar zama ɗan ƙasa na haihuwa. wata kungiya mai fafutuka ta ce umarnin zartarwa da shugaban amurka donald trump ya sanya wa hannu na dakatar da shirin 'yan gudun hijira zai shafi dubban 'yan kasar afghanistan da suka taimaka amurka a lokacin yakin da ta yi a kasar babban hafsan sojan isra'ila ya ce zai yi murabus a ranar shida ga watan maris kanin labaran duniya kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji mahangar wani masanin shari'a akan dalilan da suka sa ake zaman sulhu tsakanin kamfanin sunrise mai samar da wutar lantarki da gwamnatin najeriya a birnin paris najeriya da ita wannan kamfani na sunrise su ne suka amince a yarjejeniyar da suka yi kan cewa idan an samu a kan wannan yarjejeniya nasu ga inda za a je domin a samu wanda zai yi sulhu kuma ga irin dokokin sulhun da za a amfani da shi domin a samar da mafita sannan muna da rahoto akan wata gama tsakanin sojoji da masu haƙar zinare ba bisa ka'ida ba a ƙasar ghana ana samun mutane na attack kamfanoni da suke mining da sauransu ya kori investors wani na so zai wanga mining wanda zai kawo arziki ne da kuma tana aiki bai zai yi ba domin yana ganin kamar in ya zo ba zai samu zaman lafiya ba a duk rana irin ta yau laraba murtala faruk sanyi na nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda a wannan makon akalar shirin ta karkata kan rantsar da sabon shugaban kasar amurka donald trump a wa'adi na biyu amma da farko za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya Jihohin Amurka 22 ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun shigar da ƙara a jiya talata akan umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na kawo ƙarshen bada shaidar zama ɗan ƙasa ta haihuwa ga 'ya'yan baƙin haure da ke zauna a Amurkan. Gwamnatocin birnin Washington DC da San Francisco na daga cikin sahun farko a jihohin da suka shigar da ƙararrakin. waɗanda ke adawa da umarnin zartarwa na Trump ɗin wanda ya sanya wa hannu sa'o'i kaɗan bayan rantsar da shi a ranar Litinin. Kundin tsarin mulkin Amurka ya ba da tabbacin zama ɗan ƙasa ga waɗanda aka haifa a ƙasar. amma Trump ya sanya hannu a kan umarnin zartarwa a wani bangare na rage yawan bakin haure miliyan goma sha ɗaya ko fiye da haka da ke zaune a Amurkan. Dokar ta umarci hukumomin Amurka da su daina baiwa bakin haure takardar zama ɗan ƙasa idan sun haihu. Umarnin shugaban na Republican ya umarci jami'an gwamnatin tarayya da cewa daga ranar goma sha tara ga watan Fabrairu su daina bada shaidar zama ɗan ƙasar Amurka ga 'ya'yan da aka haifa a ƙasar. Wata ƙungiya mai fafutuka ta ce umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na dakatar da shirin 'yan gudun hijira zai shafi dubban 'yan kasar Afghanistan da suka taimaka Amurkan a lokacin yakin da take yi a kasar. Gamayyar kungiyoyin da ke da hedkwata a California mai suna Afghanistan Iraq ta faɗa a ranar Litinin cewa dakatar da duk wani matsuguni ga 'yan gudun hijira zai shafi 'yan Afghanistan da ke jiran komawa Amurkan. Afghan Iraq a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin X ta ce dubban 'yan Afghanistan waɗanda suka kammala kusan dukkan matakan da ake bukata a tsarin 'yan gudun hijira za su fuskanci tsaiko sannan kuma wasu dubbai waɗanda ke kan layi a halin yanzu za su shiga cikin rudani. Babban hafsan sojan Isra'ila Hazi Halibi ya ce zai yi murabus a ranar shida ga watan Maris kuma ya ce ya ɗauki alhakin gagarumin gazawar tsaro da aka samu a harin ranar bakwai ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin wata wasiƙa da ya aike wa ministan tsaron Isra'ila, Halibi ya ce zai kammala bincike da sojojin Isra'ila suke yi a kan harin na watan Oktoba wanda ya yi sanadiyar barkewar rikicin da aka shafe watanni goma sha biyar ana yi. Duk da yake yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta fara aiki. Halibi ya ce ba a cimma manufar yakin ba. Sojojin za su ci gaba da fafatawa don kawo ƙarshen ƙungiyar Hamas da kuma ƙarfin mulkinta tare da tabbatar da dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su. 'yan isra'ila da suka rasa mahallansu sakamakon hare-haren 'yan bindiga su kuma sun koma gida hamas ta ce za ta sake sakin wasu mutanen da ta garkuwa da su a ranar asabar yayin da yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta da isra'ilan ta shiga kwana na uku kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To Zahra za ta karanto sauran labaran bayan mun gabatar da rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda tsofaffin shugabannin Najeriya shugaba Olusegun Obasanjo da Muhammadu Buhari suka tafi Paris tare da wasu kusoshin gwamnatin Najeriya don ba da shaida a wata zaman sulhu kan badakalar kwangila tsakanin kamfanin samar da wutar lantarki na Sunrise da gwamnatin Najeriya. kamfanin sunrise ya zargi gwamnatin najeriya da saba yarjejeniyar kwangilar mambila ta dala biliyan shida tare da neman diyar dala miliyan ɗari hudu. wakilin muryar amurka a abuja umar faruk musa ya tuntubi lauyan ƙasa da ƙasa nasir sa'id inda ya tambaye shi dalilan da ya sa suka ɗunguma zuwa faransa don warware rikicin sai ya ce. Wato abin lura a irin waɗannan shari'a na shiga tsakani ko na sulhu shine waɗanda aka yi yarjejeniyar da su misali Najeriya da ita wannan kamfani na Sunrise su ne suka amince a yarjejeniyar da suka yi kan cewa idan an samu saɓani kan wannan yarjejeniya su ga inda za a je domin a samu wanda zai yi sulhu kuma ga irin dokokin sulhun da za a amfani da shi domin a samar da mafita. Ma'ana duk lokacin da ka ga yarjejeniya a tsakanin ƙasa da kasa ko gwamnati da ƙasa kamar Najeriya da wata kungiya ko wani kamfani za ka ga a wannan yarjejeniyar ne ake saka inda za a gudanar da wannan zama na sulhu idan ya taso. To amma me yasa ba in shi a Najeriya da maganar nan da ko kwangilar nan a Najeriya aka kitsata takaddamar a Najeriya ta kasance masu ba da shaida shugabanni ne na Najeriya da dai sauran waɗanda ke da ruwa da tsaki akan wannan shari'a. Wato abubuwa ne da mabambanta za ka ga waɗanda suka shiga yarjejeniya da Najeriya yake sa su nemi wani ƙasa a je a yi sulhu idan an samu matsala a yarjejeniya. Ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan kuma shine hukumomin Najeriya suna da rauni idan an zo zartar da hukunci ko umarni na arbitrator ko kuma hukuncin kotu. Misali a Najeriya a yau za ka iya samun hukunci in an baka hukuncin kotu idan ka ci nasara a kotu ka je kana so a zartar da hukunci ko a kwata a biya ka kuɗin da kotu ta ce a biya ka sai ka ga wanda aka ce ya biya kuɗin ya shigar da roko gaban kotu da muke ce mishi stay of execution ko injunction pending appeal wanda sai a yi shekara da shekaru da wannan abokan nashi ba a ji ba ballantana kuma kai da aka baka wannan hukuncin ka amfana na biyu kuma akwai misali dokokin Najeriya kamar sashi na 84 na dokokin da ya shafi sharif and civil Process Act ma'ana hanyar isar da sako da kuma zartar da hukunce-hukunce na ƙasa ya yi tanadi kan cewa duk lokacin da aka samu wani hukunci da ya shafi gwamnati kafin a kama kuɗin gwamnatin tarayyar Najeriya dole sai an samu amincewa na Attorney General wato ministan shari'a na ƙasa kafin a kama kuɗi domin a bi umarnin kotu to kaga irin waɗannan ba ƙaramin koma baya ne ga ƙasa ba shi yake sa ka ga waɗanda suke kasuwanci da Najeriya ko da 'yan Najeriya sai su nemi maimakon a yi sulhu a Najeriya a je wani ƙasa a yi sulhu. Bugu da ƙari akwai zargi da ake yi na cin hanci da rashawa da ake fakewa da irin in an kai wannan zama na sulhu ƙasashen waje. Sabida ta nan ma'aikatan gwamnati za su fitar da kuɗi na Estacot da kuma wasu kuɗaɗe wanda sukan amfana da irin waɗannan kuɗaɗen. To amma a zahiri idan Najeriya ta ƙi zuwa wannan zaman sulhu ko shari'ar sulhu tunan najeriya ta tabbatar cewa bata ba da wannan kwangila ba a dokance shugaban kasa tsoho olusegun obasanjo bai yadda cewa shi ya ba da umarni a yi ba majalisar koli ta lokacin wadda ta kunshi ministoci karkashin shugabancin olusegun obasanjo ta ce bata ba da wannan kwangila ba ko amincewa ba to ashe in ta ki zuwa ma ai ba laifi ba ne ko a'a in ta ki zuwa yana iya kawo mata matsala saboda na farko bayanan nan duk da ka ambata ai ita najeriya ne kadai take sane da hakan idan ba su je gaban wanda aka kai wannan kara gaban shi ba babu yadda za a yi shi ya san matsayin najeriya har ya yi hukunci da zai ma kasa daɗi. barista nasir sa'id kenan mai shari kan al'amuran shari'a na kasa da kasa a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya. Umar Faruk Musa kenan a tattaunawar da yi da lauyan kasa da kasa Nasir Sa'id. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu ga zara da kashin labaran duniya na biyu Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya talata cewa idan aka kulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Rasha to akwai buƙatar akalla dakarun wanzar da zaman lafiya na turai kusan dubu ɗari biyu su kasance a Ukraine domin kare ƙasar da ke gabashin turai daga yiwuwar harin Rasha. Zelensky ya ce mafi kyawun tsaron Ukraine a lokacin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta shine kasancewarta memba a cikin ƙungiyar tsaro ta NATO. yayin da akasarin kasashen turai ke goyon bayan shigar ukraine cikin kawancan amma jamus da amurka na da adawa da shigar ukraine din yayin da kasashen hungary da slovakia ke goyon bayan rasha su ma suke adawa da shigar ukraine din cikin kungiyar ta neto zelensky ya kuma yi kira ga kasashen turai da su yi la'akari da kiran da trump ya yi a baya-bayan nan ga membobin na neto da su kara yawan kudaden da suke kashewa a fannin tsaro zuwa kashi biyar na tattalin arziki yakin ƙasa. Zelensky ya ƙara da cewa Turai na buƙatar samar da tsarin tsaro na bai ɗaya. A halin da ake ciki kuma Ukraine ta nemi ganawa da Trump wanda ya alkawarin kawo ƙarshen yakin da ke tsakanin Rasha da Ukraine ɗin cikin gaggawa duk da bai bayyana yadda zai cimma lamarin ba. Jami'an Turkiyya sun bayyana cewa wata gobara da ta tashi a wani otel mai hawa goma sha biyu da ke wani shahararren wurin shakatawa a yankin arewa maso yammacin kasar ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla saba'in da shida. Akalla mutane hamsin da ɗaya kuma sun jikkata sakamakon gobarar da ta tashi a otel ɗin Grand Catal da ke Katalkaya a tsaunin Kulugu na lardin Bolu mai tazarar kilomita 300 daga gabashin Istanbul a cewar minista ministan tsaron cikin gida ali yarlikaya ya ce otal ɗin ya sauki baƙi 238 gobarar ta faru ne ana dab da fara hutun makonni biyu na hunturu lokacin da otal-otal a yankin suke cika makil gwamnatin kasar ta naɗa wasu waɗanda za su jagoranci gudanar da bincike kan gobarar da ake kyautata zaton ta tashi ne a wurin cin abinci na otal ɗin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu kuma wannan karan zamu nufi kasar Ghana. Shugaban kasar Ghana ya bada umarnin aiwatar da bincike akan wasu masu haƙar ma'adanai su takwas da sojoji suka kashe a yankin Ashanti na kasar a wata aran gama da ta auku tsakanin sojojin da masu haƙar ma'adanan ba bisa ƙa'ida ba a kamfanin haƙar ma'adanai anglo gold wakilin muryar amurka hamza adam ya aiko mana wannan rahoto daga kumasi daga obuasi ɗaya daga cikin garuruwan da ake samar da zinariya a Ghana. Jama'a ne suka tattaru a yau domin aiwatar da sallan jana'iza na wasu mutane da suka rasa rayukansu sakamakon gama da sun kai da sojoji da ke gadin kamfanin hakkan zinariya na Anglo Gold Ashanti da ke tsakiyar yankin Obuasi na ƙasar. hajiya fatima na daga cikin mahalarta jana'izan kuma ta ce dan uwana da nake dogaro a kansa kadai kenan kuma ga yanin na rasa shi abinda muke bukata shine a gudanar da bincike tare da aji doka a mazauninta kimanin mutane takwas ne suka rasa rayukansu sakamakon taho gama da aka yi tsakanin sojoji na kasar da wasu masu hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a yankin to sai dai a cikin wata sanarwa da dakarun sojan ta fitar ta ce sun yi artabu da mutanen masu hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba ne a ranar lahadi da dare kuma kusan sittin daga cikin su na dauke da makamai da sun ka hada da bindigogi da adduna sanarwar ta kara da cewa mahakan sun kusa kai ne a cikin shingen kamfanin da ke da lansisin hakar zinari a ranar asabar da daddare sa'annan sun ka bude wuta bayan motar sintirin soji ta kora su sojojin dai suka ce wannan shine yasa sun ka mayar da martani domin kare kawunan su kuma ana cikin haka ne sai bakwai daga cikin masu hakar ma'adanan suka rasa rayukansu kana an ka kwatar da wasu a asibiti sanarwan sojojin ya kuma kara da cewa yayin rikicin an kona motoci hudu na kamfanin hakar ma'adanan sai dai wata sanarwa ko da ofishin shugaban kasan ghana john dramani mahama ya fitar ta ce ya ba da umarnin gudanar da bincike domin tantance yanayin rikicin da kuma tabbatar da cewa an gurfanar da duk waɗanda an ka samu da laifi a gabar kotu ghana wanda ita ce ke kan gaba wajen samar da zinariya a afirka ta dade tana fama da rikici tsakanin sojoji da matasa a yankunan da ake hakar ma'adinai abinda ke barazana ga tsaron kasar tare da tattalin arzikinta tsakanin watan janairu zuwa satumba na shekarar 2024 ghana ta samu kimanin dalan amurka miliyan 316 sakamakon zuba jari daga ketare to sai dai waɗannan rikice-rikice na barazana ga tattalin arzikin ƙasar da ma tsaronta sabida duk wata ƙasa da ke fama da irin waɗannan rikice-rikice ba za ta iya jawo masu zuba jari ba daga ƙasashen waje a cewar Sharif Isa Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Abin da ta faru gaba good news ba ne mamu. Yanzu da muke neman kudaje da yawa kusa cikin tattalin arzikin mu wanda daga karfin kudin mu na wurin wanga fanni na gold da diamond da sauransu ke wani wannan muke ganin muke mallakan su. Domin wurin fannin oil dai ba fasance mu kanan ne. Nan muke ga muna da karfin abin da mai mallakan su. sa samun mutane na attack kamfanonin da suke mining da sauransu ya kori investors wani na so zai yi wanga mining wanda zai kawo mana arziki ne da kuma tana aiki bai zai zai yi ba domin yana ganin kamar in ya zo ba zai samu zaman lafiya ba so shi ya jima wayansu muna cewa kamar wayan ga masu aikin small scale mining da masu galamsin ga abubuwan suke yi na perform suna b'a ta kasan mu suna kuma breed rebels a kasa to ko shin ina mafita sharif isa abdulsalam ya ce wanga ya kamata ya farkar da gwamnati kamar ya kamata ko ya zo da hankalin shi wani abubuwan da ke faruwa a cikin mining ba wai kallon bata ruwa da bata kasa da gonannaki da daji ba wurin batun fannin eh, fannin tsaro da miyagun makamai kuma ya kamata a duba sosai an tura jami'an tsaro domin tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a yankin obuasin da ma a halin yanzu aka rufe makarantu sakamakon wannan rikicin hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana a gaida hamza adam da wannan rahoto To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Bayan nan kuma a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da sauran shirye-shiryenmu na baya. in ziga murtala faruk sanyin na ta shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Bayan shan rantsuwar kama aiki a wa'adin mulki na biyu, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin sake gina Amurka tare da rattaba hannu akan dokokin shugaban kasa har 200 a ranar farko ta aikinsa. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Litinin dinnan da ta gabata ne aka rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka a wa'adin mulki na biyu. Inda ya kasance shugaban Amurka na farko da ya faɗi zaɓe, amma ya sami komawa mulki a karo na biyu. Trump ya gina ne a kan manufa da kudurinsa na wa'adin mulki na farko, wato Amurka ce kan gaba. Inda a wannan karon bayan zargin gwamnatin shugaba Biden da ta shuɗe da wargaza kima da martabar Amurka ya ce ya fito da wasu manufofi da ya ce suna da manufar dawo da kima da martabar ƙasar a idon duniya. A ranarsa ta farko 'yan sa'o'i bayan rantsar da shi, Trump ya rattaba hannu kan dokokin shugaban ƙasa kusan 200 da dukkansu suke ɗauke da tsauraran matakai yayin da kusan 80 daga cikinsu suke rusa dokokin tsohon shugaba Biden. Sun kuwa hada da garkame kan iyaka da korar miliyoyin bakin haure. Ittifaki a kan jinsi biyu kacal wato namiji da mace ba na uku. Soke shaidar zama ɗan ƙasa kai tsaye ga 'ya'yan baƙi da aka haifa a Amurka. da kuma yin afuwa ga ɗaruruwan waɗanda aka yanke wa hukunci kan tarzoma ta majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2020 da dai sauransu. Mai fashin baki kan lamuran siyasa a nan Amurka Farfesa Samuel Zalanga ya yi nazarin dokokin da shugaban kasa ya rattaba wa hannu. Eh, kamar da ka faɗa tun lokacin da yake kamfen ya yi magana akan cewa zai ranta a akan waɗannan dokokin. Amma abin da yake ba da mamaki shine na ɗaya yawan abubuwan da ya rantaba hannu a kai na biyu kuma yadda wasu abubuwan suna da yawa yadda zai wahala mutum ya zauna ya ga cewa an rataba hannu akan abubuwa da yawa haka kuma yadda za a gudanar da su da waɗannan abubuwan da aka gudanar aka ranta a kai zai ɗan kawo ɗan tashin hankali a wasu bangaren abubuwa da ake yi a ƙasar nan domin sun yawa ba wani wanda zai iya cewa ya san muhimmin ga abin da zai faru idan wannan abin ya faru domin dokokin da aka sa ranta ba hannu akai sun yawa sosai sosai. To Profesa waɗanne ne kake ganin watakila za su ja hankalin Amurkawa? Akwai su suna nan da yawa misali kamar wanda ake kokari za a kori mutane daga ƙasar nan wanda suna zama ƙasar nan kamar ba su da izini da yawa cikinsu cikin su sun zama sun zauna nan kasan sun jima to yanzu kuma a zuwa ce kun za kore su hakan nan zai dan kawo wani abu wanda zai shafi tattalin arziki. To Farfesa bari mu duba wannan da aka kira birthright citizenship. Shin me ka fahimta daga wannan doka da shugaban kasa ya rattaba hannu me take nufi ka wa masu saurare bayani? Eh, bisa ga fahimta na a da idan mutum aka haife shi a nan amurka ko da ma lokacin iyayensa sun zo makaranta ne a nan misali ko kuma sun zo kurin kamar bakunta ne na ɗan lokaci kaɗan to amma a cikin wannan lokacin aka haifi mutum a nan to gaba ɗaya saboda an haife shi a nan yana da yanci ya zama ɗan ƙasan nan yawa to amma yanzu don an haife ka a nan ƙasan idan ba iyayenka da masu 'yan ƙasa ba ne kai baka da dama ka zama baka da wani yanci da zaka ce kai ma ka zama yan ƙasan nan ne Farfesa ɗaya daga cikin dokokin da suka ja hankali a su ne a ciccire wasu manyan alkalan kotunan shige da fice wato immigration court judges da ya yi da kuma wato yin afuwa ma waɗanda suka yi zanga-zanga waɗanda suka tada kura a ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2020 a daidai lokacin da ake kokarin tantance sai hancin zaben wannan shekara ta 2020 wanda aka fi sani da young boys idan kana da iko kuma na sani bisa ga nazarin rayuwar dan adam in mutum yana da iko wanda ya fi sauran jama'a ko kuma akwai jama'a wanda suke da iko ya fi sauran jama'a zai iya amfani da ikon da yake da shi ya yi duk abin da ya yi to yanzu wannan abin da ya faru shine wannan kare doka da ake yi lallai an kare doka ne to amma sun wani abin sun kare doka to amma da yake yana da iko ya haka ya yi Farfesa Kamilu Sani Fage wani mai sharhi kan lamuran siyasar duniya a Jami'ar Bayero ta Kano. Ya yi mana fashin baki kan sabbin matakan na shugaba Trump, musamman waɗanda suka shafi dangantakar Amurka da sauran ƙasashen duniya, da kuma yaƙe-yaƙe da ke faruwa a wasu sassan duniyar. A maganganun da ya faɗa da matakan da ya ɗauka tun ma kafin ya ci zaɓe da kuma har yanzu yadda yake cewa babbar manufarsa shine amerika ita ce a gaba ma'ana duk abu da zai yi shi matakin da yake so ya yi shine ya ga cewa ya sa ita ga amerika ta zama ita ce jagora a cikin siyasar duniya haka kuma a cikin gida zai mai da hankalinsa wajen gina ita kasar amerika to wannan duk maganganu gaskiya ba sabuwar ba sababbin abu ba ne da yake faɗa to amma a yanzu matakan da yake da ƙudurin ɗauka wasu a gaskiya a maimakon su taimakawa amerika za su mata illa ne ta fuskar siyasar ƙasa da ƙasa domin yanayi yanzu duk da tsaraban shi da mulki shekara takwas ne amma cikin wannan shekaru takwas abubuwa sun canza wanda matakan da yake ganin zai ɗauka a gaskiya ba za su yi tasiri eh, ba za su yi wa amerika kyau ba domin ah, za su kai ta ga a rinka ganin wariya ce ko kuma ta zama wata saniyar ware a cikin tafiyar da ake duk da karfin da ita amerika take da shi. batu kuma da yi na cewa zai ga ya kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da kuma shigar amerika a cikin yaƙi daban-daban to wannan abu ne gaskiya wanda kowa zai yi maraba da shi domin ana ganin wata amerika kusan duk abubuwan da suke faruwa musamman yanzu kamar yakin nan na ukraine wanda ake ganin da amerika ta ɗauki mataki da tuni an warware shi domin matsin lamba amerika ita ta sa ake ƙoƙarin sai an jawo ita ukraine ta shiga cikin ƙungiyar nato wanda wannan na farko da ya ci karo da wato yarjejeniyar da aka tun lokacin ma da ake kokarin rugujewar ita da jamhuriyar rasha din ta soviet union to kaga wannan kokari gaskiya ya saba wancan alkawari kuma yana cikin abin da ya sa ma aka kawo ake fama da wannan rigingimu to a gaskiya in dai har amerika za ta janye wannan matsin lambar to wannan zai taimaka a samu warwarewar wannan rikici haka kuma abin da yake faruwa a wato gabas ta tsakiya musamman batun da ake na yakin e, isra'ila da falisina shi ma amurka tana da wato karfin da za ta samu bakin zaren warware wannan matsala da kuma gurare dai daban-daban da haka wannan duk da trump za a gan shi ta wata fuska cewa abin ba daɗi a siyasar duniya amma nan batu na eh, wato kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da kuma ganin amerika ta daina tsallama hannunta a cikin irin wa'annan abubuwa abu ne wanda na zaton a gida na amerika da yawa mutane za su so shi haka kuma a duniya ma baki ɗaya za a so wannan abu da shi trump ya dauka ma'ana ta nan za a ga kamar birgiman hankaka ne in can gurin an ga bakinsa wannan kuma za a ga farinsa ta wannan fuska masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. a madadin bakin da muka kasance da su a cikin shirin farfesa samuel zalanga da farfesa kamilu sani fage sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc a na mutan sanyin na yanzu kuma ga zara ta sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaice Jihohin Amurka 22 sun shigar da kara akan umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na kawo ƙarshen ba da shaidar zama ɗan ƙasa na haihuwa. Wata ƙungiya mai fafutuka ta ce umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na dakatar da shirin 'yan gudun hijira zai shafi dubban 'yan kasar Afghanistan da suka taimaka Amurka a lokacin yakin da ta yi a kasar. Babban hafsan sojan Isra'ila ya ce zai yi murabus a ranar shida ga watan Maris. Masu sauraro da haka ne kuma za mu naɗi tabarmar shirin namu na wannan lokaci. Zuwa can an jima da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana da g.n.t za a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Zahra Aminu fage da ta karanto mana labarai da daji Balawi da ya shirya ya kuma bada umarni. sai injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Nick. Ni Aisha ma'azu ke cewa kowane lafiya. Masana.